Duk da yake dama shekarar zaɓe ko yakin neman zaɓe akan iya samun irin wannan barazana da kan hana mutane su kone. Rashin tsaron ya sa mutane na zama cikin taka tsantsan da kuma yin addu'ar neman kariya daga Allah. Yanzu wannan satin da ya gabata a nan live kam aka tare wani da wajen karfe goma aka zo aka samu mutane suna wani suna sai da kayayyaki da masu nama aka tare su da bindigogi aka yi robin ɗinsu aka kwace su aka tafi. A cikin Abuja ne wannan. Sannan wannan abin da aka yi na kuje da waɗannan mutane da aka farmaka da farmakar wannan abu da aka yi a niger state na kashe sojoji masu mugun yawa irin wannan ya za aikace abuja tana da tsaro akwai tsaro a cikin abuja fada shugaban kasar wanda duk abin da ya shigo cikin wannan gurin shike na kasar an ta shiga cikin wani hali sannan abin takaici a ce wai cikin babban birnin tarayya abuja kan titin titin gidan shugaban kasa ba wutar lantarki titin da zai kai ga gidan shugaban kasa wanda majalisar kasa a nan take babban alkali da manyan kotunan ƙasa a nan take ga ga gidan shugaban ƙasa ga ofishin sakataren gwamnati duk akan wannan shehu shagaru ɗin suke su da haka har a ce a cikin garin abuja ana tara mutane ana kwace musu motoci to ina magana tsaro yanzu a nan gurin Shugaban amintattu na mayar kungiyoyin Arewa na Sura Ashir Sharif ya ce gwamnatin na bayyana cewa tana ware makudan kuɗi kan tsaro, amma kamar ba a gani a ƙasa. Ya ce ba wanda ya kashe kuɗi a kan harkar tsaro irinsa. To ina natijar kuɗin take da ka bar a kashe? Ka ga natijar kuɗin da ka bar cewar rashin tsaron nan an danne shan ƙasa? Ka ga kayan yakin da kake cewa kana ka bayar a siya ka gansu a ƙasa? Ka ga allowance da aka ce a bawa jami'an tsaron nan ana basu? ka je ka tambayi duk gwamnonin da suke north-west nan za su gaya maka duk lokacin da aka ce ga wani abu ya taso 'yan fashin dajin nan sun shiga ƙauyuka jami'an sojojin ba sa ɗaukar jirgi su je su kai hari sai gwamnonin sun ba su kuɗi sannan operation idan za su shiga da motoci gwamnonin ne suke siyan diesel da za su ba su siya duk ina kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi na cero da su ake wannan operations din ina kuɗin suke ai ba aikin gwamnonin jiha ba ne wannan wannan kuɗin aikin gwamnatin tarayya ne domin soja da ɗan sandan a ƙarshen gwamnatin tarayya take kuma kasafin kuɗinsu da kuɗaɗensu su hannun gwamnatin tarayya yake so da aka dan me yasa ina kuɗin suke su waye suke cinye wannan kuɗaɗen dan me yasa ba za a hukunta su ba fadar aso rock dai kan ce a rika fidda siyasa a lamuran tsaro don har dai za a cimma nasara kan samar da tsaro sai kowa ya ba da haɗin kai ga ma abin da mai taimaka shugaba buhari kan labaru garba shehu ke cewa al'umma ƙasa kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa ba wani bambanci na siyasa babu ribar siyasa da wani a cikin a haɗa kai a maganin wannan fitina da baki da. Many people have short memories, but let us remember the situation Shi kansa shugaba uh, Buhari kan ce mutane na da mantuwa, don kafin zuwan gwamnatinsa an samu gagarumar matsala, amma ya shawo kan wasu daga cikin matsalolin da aka samu. Lokaci-lokaci za a ga raba lambobin gaggawa na tuntubar jami'an tsaro don bugawa da zarar an ga abin da ba a amince da shi ba. Shin lambobin suna amfani ko kuwa a'a inganta tsaron zai zama amsa. nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.